Baya ga kasancewa magunan gargajiya na da arha da sauƙin samu, wasu mutane kan ɗau wasu cututtukan ma na gargajiya ne don haka maganin su sai ta hanyar gargajiya. Malaman lafiya na cewa sanin cuta da bin ka'idojin yadda za a dakile ta shine magani. A kullum marasa lafiya na faɗi tashin neman magani don samun waraka, amma abin tambaya a nan shine a ina gizo ke saƙa tsakanin maganin gargajiya da na asibiti. Akwai bambancin ra'ayi ga masu amfani da maganin gargajiya gargajiya ko na asibiti kamar yadda suka bayyana salima amiru ta fara da cewa gaskiya ina amfani da maganin gargajiya musamman idan ina ciwon mara to gaskiya idan na sha na asibiti baya mun amma idan na sha maganin gargajiya cikin ikon Allah sai in gana na samu sauki saboda ni dai gaskiya magunguna da yawa na turawa na asibiti baya mun amma idan na amfani da magungunan gargajiya sai ina samun sauki sunana Muhammad Makinta gaskiya ina amfani da shi ba sosai ba dalilin da yasa wani lokaci ina amfani da maganin gargajiya don saboda gaskiya ina samun waraka sosai amma kuma dalilin da yasa ba na amfani da shi sosai na ji likitoci suna faɗa cewa maganin gargajiya yawanci ba ta da nafda wani aboki na ma ya taba sha ya masa illa sosai har ya kwanta asibiti da kyar ya samu sauki don saboda maganin bai san yadda zai yi amfani da shi ba kuma wanda ya bashi maganin bai gaya masa ga yanayin da za ka yi ba sunana jamila abdulkarim ina amfani da maganin gargajiya saboda wani lokacin ina jin kasala ko zafi ya min yawa na kan sha maganin gargajiya na kan ji sauki a jiki jikina sai ne amfani da na absolutin baya fitan mun da datti yadda ya kamata amma na kan sha wani lokacin amma shi na sauka ne ana an ce na kwanciya ne kawai amma shi wannan na na gargajiya yakan wanke maka duk wani datti a jikinka Maryam Usman a ni gaskiya ban san maganin gargajiya yawanci yana kawo mutum illa in suka gaya maka ga yadda za ka yi amfani da shi wani lokacin kai amfani da shi sai ya zame maka illa amma mutane suna cewa suna samun dace amma ni kan gaskiya na asibiti na fi amfani da shi. Sautari mutane kan sha magani ba tare da shawarar likita ba yayin da ake shan maganin gargajiya ba tare da ƙayyada ma'aunin mazubi ko yawan da za a sha ba. Ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja ya bayyana irin illolin da ke tattare da shan magani ba bisa ƙa'ida ba. To shan magani ba akan ƙa'ida ba ko na gargajiya ko na bature yana da illoli da yawa zai iya lalata ɓangarori na jiki musamman ƙoda da hanta zai iya yi wa zuciya lahani zai iya wa ƙwaƙwalwa lahani zai iya lalata jini zai iya lalata kowane ɓangare da aka sani na jiki ba kuma lallai wani lokacin ma a gane cewar abin da ya kawo hakan ba kenan. Idan za a iya tunawa hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta Najeriya NAFDAC ta yi gargaɗi kan shan maganin ganye don gujewa yawan mace-macen da za a iya kaucewa. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.